بين يديك السيف والقلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da bibiyanmu ta cikin wannan fili namu na auratayya inda muke kawo muku bayanai akan abubuwa da suka shafi zamantakewa ta aure da kuma haƙoƙin ma'aurata da kuma yadda za a yi auren a zauna lafiya yau za mu tashi darasi na biyar akan siffofin irin mijin da ya kamata a aura in ba a manta ba a can bayan mun yi bayani akan siffofin irin matar da ya kamata mutum in ya je neman aure ya bincika ya tabbatar ta cika waɗannan sharuɗa domin Allah ta'ala ce wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatku wato lalle mumina baiwa tafi alheri daga mushrika ko da ita mushrikan nan ta kayatar da ku da kuma hadisin da yake fazfar bi zati din ya yadaka wato karabauta da ma'aboci addini hannunka zai yi turbaya ma'ana in baka bi ba hannunka zai yi turbaya sannan na biyu muka bayani cewa mutum ya nemi mace mai kyau mai asali mai dukiya ita tafi alheri amma inda addini ya ce tun kahul mar'atu li arba'in limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha fazfar bi zati din tarbar yadaka annabi alayhi salatu wassalam yace ana auren mace dan abu hudu wani yana auren mace ne dan dukiyarta ko dukiyar mahaifinta wani yana auren mace dan kyanta ko kyan asalinta ko kyan wato fuskata ko kyan jikinta ko kuma kyan halayenta kuma yana auren mace dan matsayinta da darajarta da kimarta da iyayenta da inda ta fito ko kuma abin da ta tanada wa kanta na ilimi ko daraja ko wata takarda ko wani abu wani kuma yana aure mace don addininta da tarbiyyarta da kuma usulinta to ka ɗauki mai addini ba haka ba hannunka zai turbaya na uku ta kasance mace ce mai taushin hali mai haƙuri domin anan sallallahu alaihi wasallam mafi alherin mata su ne waɗanda suke nagartattun matan shawa masu tausayin yaro yana ƙarami ko masu kulawa da haƙƙin miji wato mace ta zama ta san haƙƙin ɗa ta san haƙƙin miji haƙƙin ɗa ba zai tauye namiji ba namiji ba zai tauye ɗa ba don wata da ta haihu to ta fita ka kenan sai ta koma kan ɗanta sannan na hudu idan mutum bai taɓa aure ba an so a aurensa na farko ya auri budurwa amma ba wajibi ba ne in ya ga zai yi auren bazawara ita ma ta yi domin hadisin jabir ɗan abdullahi annabi alaihi salatu wassalam ya tambaye shi bayan ya yi aure ya ce bazawara ka aura ko budurwa ya ce ya rasu lalla wato bazawara na aura sai ya ce don me baka auri budurwa ba wacce za ta yi maka wasa kai mata wasa kaga anan sai ya zama annabi alaihi salatu wasalam duk da shi ya auri bazawara ko mafi yawa matan da ya aura ma duk zawarawa ne in ban da na Aisha amma duk da haka ya so kuma in za ka yi aure kai ka nemi wacce bata taɓa yin aure ba ya zama cewa da ita ka fara da kai ta fara wato ku zama duk sabon hannu ne dukan ku wato sabon shiga ne sai zama kun tsara rayuwarku ba tare da an samu wata matsala ba sannan na biyar ta zama mai biyayya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin mata an tambaye shi me mafi alherin mata ce wacce in ka kalle ta za ta faranta maka rai halinta yana da kyau ga riko da addini ga tarbiyya ga tsafta ga kwalliya ga iya magana ga iya girki kowanne nan rashin iya ɗaya daga cikin waɗannan zai iya jawo mace matsala sannan in ka ba ta umarni za ta ɗauka ba za ta saba maka ta yi abin da ba ka so ba a kan kanta ko kuma a kan dukiyarka sannan na shida ta kasance mai soyayya ce ko mai haihuwa ce ma'ana an ga alamun cewa akwai soyayya tare da ita kuma an ga alamun cewa za ta haihu waɗannan sufofi ne ɓoyayyu ba za a iya gane su ba sai ta irin mu'amalar babanta da babata idan babanta da babata suna zaman lafiya suna da fahimtar juna suna soyayya to mafi yawa yar ta koyi soyayya sannan idan babarta tana haihuwa yayyanta kannanta dangin babanta da dangin babarta don aka ga suna haihuwa to ita ma za ta biyo irin haihuwa ce ita ma to da haka ne yake cewa ku auri wacce take mai soyayya kuma mai haihuwa waɗannan su ne siffofi guda shida da muka gabatar dangane gabata to siffar namiji shi ma ya zama mai addini da haka wannan siffa ce ta tarayya wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a ajabakum Allah ya ce bawa wato mumini shi ya fi alheri daga mushiriki ko da ya ƙayatar da ku da kyansa ko da mu'amalarsa ko da zamantakewarsa imani ya fi komai sannan na biyu ya zama yana da ilimi aƙalla yana da ilimin addini da kuma ilimi na rayuwa daidai gwargwado domin ya zama mutum ya zama kuma yana da ilimin alkur'ani domin akwai wanda annabi alaihi salatu wasalam ya bashi mata saboda ya san alkur'ani sannan yana aiki da ƙur'ani sannan na uku ya zama cewa zai yana da zai iya ɗaukar nauyin matar domin na daɗe ina nauyin mai waɗannan siffofi guda biyar ya zama mai addini ya zama mai halaye na ƙwarai sannan ya zamo yana da sana'a kuma yana da lafiya sannan an san asalinsa asalin mutum inda ya fito danginsa iyayensa da kuma yayyansa da ƙannansa da iyayensa a san shin mutum ne mai tarbiyya mai girmama na gaba wanda yana da mafaɗi in wata rana rigima za ta saso sai ka ji an ce ai wannan ba shi da mafaɗi shi baya ganin kima kowa baya ganin darajar kowa baya ganin wato baya jin magana kowa to kaga wannan ai ba za a ba shi aure ba wanda in rigima ta taso ka rasa wanda zaka tunkara shi baya ganin kima kowa sanai zama yana da sana'a sana'a in baka da ita ba za a baka aure ba saboda to domin za ka ci da ita ka shayar da ita ka mata tufafi ka mata kayan kwalliya ka kawo mata sauran abubuwa da aka ɗora maka wanda dukansu na kuɗi ne الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم kaga akwai matsala wacce ta kuɗi a ciki sannan na uku ya zamo cewa yana da addini za a gane mutum yana kula da addini na zahiri kuma ana kyautata masa zato sannan da halaye masu kyau halaye masu kyau wani zaga yana da addinin kula da sallah amma bai da hali mai kyau wani yana da hali da kyau ba shi da kula da addini to ya kamata a haɗa biyun wani zaka ji ta ce mijina yana da kirki amma baya kula da sallah wani kuma ka ji an ce yana kula da sallah amma ko bai da kirki wani kuma yana da kirki baya kula da sallah to shi sa aka bambanta tsakanin su sannan ya zamo cewa an je an yi gwajin lafiya wanda muka ce akalla ana gwada abubuwa guda biyar a gona genotype don a tabbatar cewa eh, likitoci sun tabbatar cewa ba za a samu sikila cell ba sannan na biyu ya zama cewa an gwada hiv wanda muna da program musamman akan yadda ake gwaji da hujjojin gwaji da dalilan yin gwaji da amfanin yin gwaji da kuma tasirin da gwaji yake yi wajen kaucewa cututtuka da ake kamuwa da su wanda za mu bayani dogo akan wannan sannan kuma ana so shi ma ya zama mutum ne mai taushin hali ba mai tsanantawa ba kun ga lokacin da abu jahamin ya zo neman auren wannan sahabiya din wato sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce kada ta aure shi sai ce mutum ne da baya sauke sandarsa daga kan kafada wato kinaya ce ta duka haka aka farin jiya darrabul linnisa mai dukan mace ne sannan na biyar ya zama mutumin da in an ganshi mace za ta yi farin ciki da ganin su ta ce kai masha Allah wato yana da tsafta yana da kwalliya yana da hali mai kyau sannan kai ya zama shi ma wanda baya haihuwa ne in tana son haihuwa sannan ya zama kufu'inta wato ya zama daidai da ita wannan kufu'in ya zama dukansu suna da addini sannan dukansu yana da nauyi da tattalin arzikin da zai iya kula da ita sannan dukansu zama 'ya'ya ba laifi mutum ya auri wacce take sama da shi wato shi talaka ne ya auri mai kuɗi ko kuma mai kuɗi ne ya auri talaka ko malami ne ya auri jahila ko jahila ce ta auri malami in har kowa ya yarda da wannan ni'ima kuma zai yi biyayya suka ce domin annabi alaihi salatu wassalam ai ya aurawa wa zaid bin harisa wata sahabiya mai suna zainab bintu jahash ita ta bangaren nasaba asadiya ce wanda su ne mafi darajan koli kolin daraja a cikin larabawa bayan banu hashim da banu umayya ga zaid bin harisa wanda shi kuma asali bawa ne aka yanta shi saboda kaga anan wato sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi hashimi ne kuma gashi ya aurawa sayyidina Usman shi ko ba Quraishe ne ya aura masa yassa wato Ruqayya da kuma Ummu Kulsum sannan haka na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura wa Usama bin Zaid wato Fatima bintu Qais wanda ita Fatima bintu Qais ba ya ce shi kuma dan baiwa ne amma ko ba a duba wannan ba saka na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda hudu yana da cikin amarin jahiliya takama da nasaba da sukan nasaba da kuma neman shan ruwa da ilimin taurari da kuma kuka da ihu idan musifa ta sauka to kaga kenan wani ba zai wulaƙanta wani dan shi wannan babba bane ko dan gidan babba a'a da ake so soyayya da ƙauna, da tarbiyya da addini da mutunci da daraja da kamewa da kuma wato ya zama kowa ya gamsu da kowa muna fata Allah ya sa a yi aure mai daraja a wurin da kowa zai ga mutuncin kowa wassalamu alaikum ألقيت بين يديك السيف والقلم